عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما دكا يبود قوديا دكراري دجنجنا بتقى الله سبحانه وتعالى كي منا قودي مسا منا نيمان آقا جنسا da taimakonsa da kiyayewarsa wanda Allah ta'ala shiryar da shi shi da cikakken shiryayye Allah ta'ala shirye mu wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Masu sauraron mu a cikin wannan shiri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan mako za mu ba da tarihin Jabir ɗan Abdullah. Jabir ɗan Abdullah Imamu Zahabi ya buɗe ƙissarsa inda yake cewa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Tha'alaba bin Haram bin Ka'ab bin Ganmin bin Ka'ab bin Salima al-Imam al-Kabir al-Mujtahid hafiz sahibu Rasulillah sallallahu alaihi Abu Abdullah wa Abu Abdurrahman al-Ansari al-Khazraji al-Salami al-Madani al-Faqih min ahli al-Madina wa kana akhiru man shahida lailatul aqabati saniya mautan Imam Zahabi yace Jabir ɗan Abdullah bayan ya kawo nasabarsa mai tsawo yace shugaba ne babba mujtahidi mai hadda abokin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake masa alkunya da abu abdullah ko abu abdurrahman mutumin madina ne daga khazraji daga kabilan salami mutumin wato al'ansari ne sannan babban malamin fikihu ne yana cikin waɗanda suka yi bai'atul ridwan kuma shine ƙarshen wanda ya rasu daga waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a daren da aka ƙulla yarjejeniya ta Lailatul Aqaba wato ta biyu. Jabir yana cikin manya shahararru, ƙwararru, fitattu, masu daraja da girma, masu ɗimbin ilimi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya halici daren Aqaba da babansa. Jabir ya ruwaito ilimi mai yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da Sayyidina Ali da ya sayyidina Abu Ubaida da Mu'az bin Jabal da sauran manyan sahabbai irin su az bin Awwam duka waɗannan Jabir ya yi karatu a gurinsu shi ko manyan tabi'ai sun yi karatu a wajensa irin su Sa'id bin Musayyib irin su Ata'u bin Abi Rabah irin su Salim ibn Abi Ja'ad irin su Al-Hasan al-Basri Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiya Abu Ja'far al-Baqir Muhammad bin Al-Munkadir Sa'idu bin Mina abu zubair abu sufiyan talhatu bin nafi mujahid da ash-sha'bi waɗannan duka suna cikin tarin ɗaruruwan almajirai na wannan babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam jabir dan abdullah jabir ya ce ban je badar ba saboda babana ya sa ni kula da na mata guda tara haka yaƙin Uhud ma ban je ba saboda lokacin babana ya ce shi za shi Uhud don haka ni in zauna a gida in kula da ƙannaina. Babansa ya yi shahada a yaƙin Uhud, wanda shi ne Allah ta'ala ya magana da shi bayan wafatinsa kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Ibn Kasir ƙarƙashin ayan nan cikin suratu Ali Imrana wala tahsabanna Lazina, qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna. Cewa lokacin da za a fita yaƙi akwai amru bin jamuh al-ansari da shi baban jabir wato abdullah bin amru al-ansari tsofaffi ne dattijai guda biyu masu mutunci mutanen madina suka fita yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama da an ce a mayar da su gida ma saboda tsufansu amma suka nemi izini su a kyale su haka da aka je aka yaƙin uhud cikin mutum saba'in da suka yi shahada waɗannan mutane guda biyu suna ciki amru bin jamuh al-ansari da kuma abdullah bin amru al-ansari baban jabir suka yi shahada aka binne su har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a haɗa su a rami ɗaya a kabari ɗaya yadda suka rayu abokai a duniya su tashi gaban Allah ma suna abokai sai annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an gama binne su sai ya zo ya tarar da jabir ɗansa ya yi tagumi yace jabir tagumin me kai bayan babanka ya yi shahada, in gaya maka abin da Allah yau babanka? Allah bai yi magana da wani mutum gaba da gaba ba bayan mutuwarsa sai babanka ya jabir. Allah ya ce wa babanka ya abdi, tamanni alayya u'tika ma sha." Qala ya rab, uhibbu an uradda ila duniya li ukhbira ikwani bima ana fihi minan na'imul muqim thumma uqtalu ba'da zalika marratan thaniya. yace ya Allah abinda nake roƙo daga gare ka ka raya ni in koma duniya domin na ba ‘yan uwana labarin abin da kai min na karamci sannan bayan haka a kashe ni in sake dawowa duniya karo na biyu sai Allah ya ce masa ya kai bawa na haƙiƙa idan mutum ya mutu ya zo lahira baya koma duniya Shi ne Allah ya saukar da wannan aya wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata sai jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ba nayi tagumi ne dan ina bakin ciki da babana yayi shahada ba nayi tagumi ne saboda ya ban mun kannai mata har guda tara sannan kuma gashi ana bin sa bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk masu bin sa bashi a kira su su zo gonar su Anas ranar da za su yanke dabinan su kowa a biya shi bashi da wannan dabinan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Jabir ku je ku tsinke dabinan. Bayan sun tsinke dabinan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya addu'a akan dabinan. Allah ya sa wa dabinan albarka mu'ujizar manzon Allah ta bayyana. Duk masu bin Abdullahi baban Jabir bashi aka biya su bashin su ana auna musu dabino ana biyan su bashin su aka gama biyan su bashi kaf amma wannan dabinan kuma bai kare ba. Bayan an kare matsalar biyan bashi yanzu Jabir ya samu kwanciyar hankali ta ɓangaren wato bashin da ake bin mahaifinsa, saura matsalar ƙannansa, sai ya je ya aure, da ya tashi aure ga shi matashi ɗan shekara goma sha, amma sai ya je auro bazawara, wanda wasu malaman ma sun ce ta girme shi. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya gamu da shi bayan an ɗaura auren, ya ce masa, Jabir, ko ka yi aure ne? Ice, ya Rasulallah, na yi aure. sai ce me ka aura yace wata bazawara na aura ya rasulullah yace dan me yasa baka auri budurwa ba wacce za ka yi mata wasa ta yi maka wasa kai mata dariya ta yi maka dariya ce ya rasulallah ai ina da kannai ne mata har guda tara idan na auri wata ƙarama daidai da su to kamar na karawa kaina nauyi ne na aikin tarbiyya to shi yasa na duba maslahar kannai na sai na auro babba mai shekaru wacce za ta kula da su sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa lalle an wato Jabir mutum ne mai zurfin tunani wanda ya fifita maslaharsa akan maslahar wato ya fifita maslahar kannansa akan maslaharsa wanda sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a cewa Allah ta'ala ya sa masa albarka Jabir ya yi albarka ya yi tsawon rai wannan abu da Jabir ya yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a Allah ya sa masa albarka wata rana an fita yaƙi sai Jabir yana da wani raƙumi mai taurin kai shi raƙumin ba zai gaba da kai ba in ya ga dama sai kuma yin baya da kai har Jabir yana shirin ya sallami wannan raƙumi ya rabu da shi ya kwashe kayan shimfiɗar kai ya kora shi dawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya daki bayan raƙumin sai kawai raƙumin nan ya daidaitu ya gyaru ya dawo raƙumi mai biyayya mai sauri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Jabir siyan min da wannan raƙumin Jabir da ya ga raƙumi ya koma yadda yake raƙumi ya koma mai biyayya mai gudu mai sauri mai ladabi sai ce a'a ba sai wa zan ba ya rasulullah da ku fa yana so ma ya sake shi ya rabu da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dai ka siyan min yace to na siyan ma ya rasulullah amma da sharadi sai ya kai ni gida sannan zan baka manzo Allah ya ce ba komai aka yi ciniki a haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bayan an koma madina sai ga jabir ya taho da raƙumi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama raƙuminsa wanda ya siya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko kuɗin raƙumin ya miƙa jabir ya ce kana ga a cinikin nan kuwa an hancin hancinka jabir ya ce a'a ya rasulallah ciniki ya yi ice to ka riƙe raƙuminka kuma ka riƙe kuɗin to jabir sai ya koma gida da raƙuminsa da kuma wannan wato ciniki da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yayi na wannan raƙumi ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-iman aturahum qad uljimu فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان wannan duka abu ne mai ƙaye wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasu habban sai sai kayanka sai ka kawo kayan kana zaton za a baka kuɗi ka bada kaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rike kayanka kuma ka rike kuɗin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira Jabir yana da shekara goma sha shida ne a duniya da haka har lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah bai wuce shekara 25 ba zuwa 26 jabir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu a lokacin sulhu da ku ne mafi alherin mutane da ke bayan ƙasa duka wato babu mutanen da suka fi mu a lokacin a duk duniya ga baki ɗayanta ta Allahu jabir yace ce da muka lissafa kanmu sai muka ga mu duka mu dubu ɗaya ne da ɗari hudu Bukhari da Muslim ya rawaito wannan hadisi. Jabir ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya duba ni ba ni da lafiya. Lokacin ba shi da lafiya. Yace ba ma na fahimtar mai zuwa guri na da mai tafiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kawo masa ruwa. Bayan an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ruwa sai ya alwala. Sai ya ɗauki wannan ruwan alwalar sai ya kuza min aka. Yace nan take na warke kuma na dawo ina fahimtar mai zuwa gurina da mai tafiya ga wannan ita ma wata mu'jiza ce ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta bayyana a rayuwar wannan babban sahabi nasa mai suna jabir ɗan abdullah jabir mutum ne mai takawa mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana ko mai faɗar gaskiya ko mai ɗacinta jabir ya makance a can ƙarshen rayuwarsa jabir ya rawaito hadisai dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Bukhari da Muslim su ruwaito sun haɗu a kan guda hamsin da takwas. Bukhari shi kaɗai ya ruwaito hadisi guda ashirin da shida daga Jabir. Muslim shi kaɗai ya ruwaito hadisi ɗari da ashirin da shida daga Jabir. Jabir ya rasu shekara ta casa'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ya rasu a shekara ta saba'in da takwas hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 94 abanu dan usman dan affan lokacin yana gwamna a madina shine ya masa sallah kuma aka binne shi a makabartar baqi'a inda ake binne manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zamu koya daga rayuwar Jabir na farko shine kyakkyawar tarbiyya da uba ya kamata ya ɗansa. yadda Jabir ya samu kyakkyawar tarbiyya daga babansa Abdullahi bin Amr al-Ansari wanda har ya zamo yana iya iya riƙe ƙannansa tun bai kai shekara ashirin ba ‘yan mata guda tara. Sannan yana nuna mana yadda ya kamata mutum ya riƙe ‘yan uwansa da kuma haƙiƙanin zumunta da kuma kula da na baya. Yadda Jabir da ya tashi aure, ga shi yana matashi bai kai shekara ashirin ba, amma duk da haka da ya tashi sai ya auro matar da za ta iya riƙe ƙannansa, duk da shekarunta ta ma girme shi. amma ya aure ta saboda maslahar kannansa kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji haka ya masa addu'a cewa Allah ya masa albarka wanda Jabir duk da wannan shekaru da ya casa'in da hudu a duniya haƙorinsa ko ƙwaya ɗaya bai faɗi ba muryarsa ma bata canza ba saboda irin wancan abubuwa da ya yi na addinin musulunci yana cikin manyan malamai guda bakwai waɗanda suka fi kowa haddato mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kun ga gashi ya rawaito hadisi dubu ɗaya da ɗari biyar da arba'in. Eh. Ya wanda ya ɗauka mana wannan shiri Bashir Anwar Fage ni mai gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa a madadin shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان